mutanen da runduna ta ce ta kama akan tumar aikata laifuka a lokutan zaɓe an kama su ne daga jihohi daban-daban na najeriya kamar a jihar sokoto inda aka kama mutane da yawan su ya kai saba'in da tara ko bayan zaɓukan rundunar ta ce an samu wasu mutane da ke fakewa da samun nasarar zaɓe wajen yin murna sai su rinka aikata laifuka duk da yake ba da yawan jam'iyyunsu suke yin hakan ba alal misali abdullahi mijin yawa ɗaya ne daga cikin waɗanda irin wannan matsalar ta yunkurin rutsawa da shi tamkar yadda ya faɗa da bakinsa hedakwatar 'yan sanda da ke sokoto to kwamfilan na ni kawo na wani dan uwana da muka samu faction da shi dalilin mun ci zaɓe shi ma shina apc mu ma muna apc suka zo suna ya muci kayan wasu al'umma da abbakin kasuwa saboda sun yi pdp muka ce ba mu goyon bayan wannan su bari su zo a bincika wurin in shi na a bar shi da abi in ma na suna a basu to sai sun zuciya ɗibe yaron anan nau sai zo na da adda yana barcin sai ya kashe ni shi ne kawo complain a wurin CP wannan batun a cewar kwamishinan yan sanda Muhammad usaini Gumel sun yi bincike a kansa kuma yanzu haka yana gaban kuliya to wannan kes da aka kai wa alkali kes ne na na attempted culpable homicide domin duk wanda ya rike adda ya kuma rike mutum da cewa zai sare in banda Allah ya cece shi mutane sun taro da sai dai a yi wata. Kwamishinan ya ce akwai wasu misalai na irin waɗannan matsalolin da suka kama. A Torata Local Gamman an samu wannan matsala wanda wasu suka fito suna ƙoƙarin wannan cewar su murna suke kawai suka shiga gidan wani mutum har suka harbi matarsa a ido da danku. to wannan wace irin murna ce me ya kai ka tunda ba farauta za ka me ya kai ka ɗaukan bakan danko dan wani har ka harbi mutum to kaga wannan ba wani abu ne su kawo hargitsi a gidan nan su yi musu sata haka ma an samu ire-iren waɗannan matsalolin kuma kwamishinan ya ce yanzu haka suna kan farautar wasu da suke tuhuma da hannu ga aikata laifukan kuma abin da ya ƙara taimaka shi ne muna da bidiyo clip bidiyon waɗanda suka aikata wannan kuma yara ne 'yan garin nan ne kuma muna bin su ɗaya bayan ɗaya guda guda sai mun cafke su komin nisa to akan wannan da ya sa muka kira ku 'yan jarida don ku sa mana ido ku kuma sanar da mutane cewa kada a tsorata kada a firgita wannan rundunar 'yan sanda tana nan akan aikinta kuma duk wanda ya aikata za a yi shi yanzu da yake hukumar zaben najeriya ta tsayar da ranar 15 ga watan afrilu a zama ranar kammala zaɓukan da ba a kammala ba a wasu jihohin ƙasar kwamishinan na 'yan sanda ya ce rundunar tare da hukumomin tsaro ba za su yi ƙasa a gwiwa ba inda aka ga element na irin waɗannan mutane masu fakewa da a bayanin cewa sun fito don murna su aikata wani laifi ba za a bar su ba ba za a kyale su ba dama tun kafin gudanar da zaɓukan da aka yi a ranar 25 da na 18 ga watan maris wasu 'yan siyasa sun amince da sanya hannu ga wanzan da zaman lafiya tsakanin magoya bayan su kafin zaɓe lokacin zaɓe har ma da bayan zaɓe kuma jami'an tsaron najeriya sun lashe takobin tabbatar da hakan muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya